wato shi ke na igabe ma kwaye su yi waye allahu fadi so ya da littafi ba cikin gamayi nagdi shubaye a nigeria firar da alal jama'ati tafiriya idan katuna bibiyin ya gabiya a e shidi guba nan ya e ci zane je gaga wadda ka ti gbadan siyasa da wuce haje kafiri nan e, a ga zanen liza ciki voti ya zanen zawon haje kafiri to zanen mun lafati ciki a siya kuriya yanan tòun tó tó káfìrí gúrò pátá àgbẹ̀ káfìrí ayé ó lè gànà egun yóò yẹ zànà ju gúnjà hankali bọ́ anu eh agúnjà hankali ba kata a gaga wucan wato musulunci addini wai reality addini wai wakiwu eh a dazin bena ya ci ne musulunci da wannan a ke misali ba ni nan musulunci a gawa gaga musulmi najira da alakwapa ganga kafiri ja amerika da kwa ki jonga ga imani da bai yi e zade imani ki cike biyo in ga yi madiyan wa amerika ma yi su papa wa ga ezo ga ga kawa ita fi lasu goyi gaza na ya fi tiji biya na jeti jeti ta yi ga haji bani a na na yalo da reality ya yawa ga ya kace ta a na sallallahu alaihi kamin do ka ga gaga kun calculation we jore we ke gaga mu da zuma ta so kwani mu da za miraculously we awun ha calculation we jo i ga dani ni sukun iga da hannu sukun ga da da ba to jiku waya suku inga ya be tuna na to da e zaga ga yi Nigeria ba ni ga musulmi je ga vote ma imani e ga ya ta to e ga vote ma dole gwamnati su ga phone kuma ga phone ma ya musulmi je alagwala su ye kawai ya taji mulke ya ga zanna enan we no be na we gana wullo be reality wullo be yana yaji na ya addini musulunci ma wuce addini ya yi yamma yamma dabwa iga mini ku bata ta haya shi kwa kafiri yo eh awi ya kebe eh yile ne ji faruwa china na ya yile na china biligar be musulmi china ji na eh wujila kun ba ya yi da damu ya liza na ji yi na na ji da ta mutunci ya da ta dini na a ga yi gado wakil liya ya ji kafiri iji kafiri ce ji kafiri ce a to na gaga kan ya iji kafiri na ba ga ya ce a to ga kafirin ci wuce a balo, so ko kun ke so ba da ya na ki ba na gaba na mai gaga wata yon ko da na je yi za a yi kafiri ta matamai na inda na fi masar e ba abu masaro na kanu ya kunu na bi kulli zalika a ciga ta fi gaman wa yukaffiru na man ya dukulul barlamanat zendo ga gadan parliament wani ko a gaba wani ta haje kafiri zendo ga patice ta ci ci gan a ce kwace a yana kan haje kafiri a gogaye na malaka firci wuce tabbata na bilkita kitabi was sunnati wal ijma a gaga kurani yu kafiro sunna yukafiro ijma yukafiro gama ne zore wa yakulun a ta na sai ga ga duwar majalin jihabati wa tahazzub a ga haramu yo zandon duce kuriya haramu yo zandon du lu da mini political party o form ya political party haramu yo o yi memba da mini political party don do haramu yo a ci gafe sai masar bo jimma mai masar ya ga ga yau sun ma kana ma kana ni amri la ikhwanul muslimin mu ga yana beji faruwa yayi wa muslimuna lokacin da wuce beji faruwa zo na suku tagayyarat fatawi fatawaji fike jabba min al kufri la an kalu aga aga ga zando ga ga dan gwamnati wani zando ga ce qur'ana aje kafiri da wace lokacin aje aje fatawa ba nan lokaci na ta kuri'a cili mursi na. ya na ga ce kura ga kafiri na abin da dama mai ga ya ji nasara na a ga zan duce kuriya wajibi zan duce kuriya a kuriya ce a mursila ta ba ga ta shari'a musulunci a yaje an kali tun yi wafo wai na ji faruwa nan eh a ga waza wajibin ka ta hayyan kuriya ce na aje wajibi kin jama'a bana ile ga turu kuriya kuriya na ga ya ji gwamnati yau da hangi ji ma kuriya caya a ga liyan wula budda minu litabiki shari'a a ga kaje hacce kuri'a ta ba ya dai da shi na jaji shari'a musulunci na e gana ye gana shi da su kan ga ga e ku kuri'a ga da ta dai mulki ji ci na jala doka su kuci ci wannan shikenan wa dakhalul barnamal barlamanat wal azaba wal intikhabat ga da parliament eh turu ya kungiya ya kungiya ya siyasa ji da ku kuriya na ce fata ne walan yusma rajul min ali sunna fi biladina law kaffara hada minu ajzani min ali sunna jo na daga ah iwan muslimu bai fi biyo ya ta ne ya ji kafiri ga ce kuriya na ma kila ya ce ce kuriyo ya ta ji kafiri na ajzai gobe ina a tuluga ilan misali ta tangi bai daye a gaga manyan fage bonci wadda su mutu zane da woyu nan wuce le gan ga gwamna na yi jade ilan wula ta tangi kasa ga shugaban kasa wani na nuna wuce le gan ga ko kuma ga ci a mai gida dai ila ka bago bai zo shi kenan a ta kure a ce yi lokacin a ce kuri wani ga kuri a cege kuri a cege wanda bai kuri ya bai halarci ji musulunci bai ki wo fatawa nan ya yayi ya sama mana wa hanci bata kuri a ga ci a hude bai gwamnati shikenan enu wana ato guri wata kila wa kawai a ga kila ni ce la misali ya mun ya fage bonci bayan kafi mi ci an bi abu ba nan adama ya mina send ya audio clip no ci anu ga mi ci kokari mi lan wo kafi mi biya bona ni mu wo ba na mai fage kun ce la ba na ga aje na yi wannan ala mulki adago ade mulki ta yi wa da wala adago mulki zo uzuwa ni ci gale man ga mulki zuwa mulki zuwa guzwa mulki zuwa ni inda dai yawa kawai na da ala adago mulki ga bayin jin aga kewa ga gaggwata yan siyasa yan demokrasi na gbani mulki ga yadda ya ile na na rewa da na saba sojo masar na ta guya yin sabo e bana ta sha ba'at kulubu eh kin don do khawarij khawarij ga yo ada sai je kala ba na ga le ga wa gwa ga na ga lobe yo eh zandu ka gada gwamnati wa zandu ka gada gwamnati wa ga da gwamnati wa kawai ba san da wayo haje kafiri aga bere zaba so na zille ko gwamnati yana hafu fibo aga ga nga ya so mafi wara ga nga wulaya wulala wulaya gwamnati ki lagbanu ne ga de ya titace na akperi be ne ga de ya luma na yo ne de kawai masan da zai ji da gwamnati wa haje kafiri na nga ya so agada za tukɔ pataki na ege ya fe lo da na efe ya di vice principal jide a ya di principal jide a ɛ eh? kanga ma ya to gaga tsakanin da su ko ye jo sai wani lamila misali wuciya wani da wani enye mi wo ega mi wo nu ganan sila misali ube yau aha bana kade kade e fi fa fa nwaanyị ejina igaela wàá ìkùtù káfírí tí ó pa wàá ìkùtù mùsùlùmí tí ó pa táyà sí káfírí tí ó omi ìtsokò kó wò gáde ehun wà lágùnkùn yìí wọlá ya ga yìí ìtìfì tì wọ́n yìí lẹ́yìn na àgàn ẹ̀jẹ̀ pátá gẹ́yìn náà tàtí òbó náà ègbé yọ. wọ́lákin nana jẹ̀mí àǹkólná òǹkóhùn àlàwà mọ̀ngẹ́yìn náà na ji lokacin abele ga ga a tsaiwa ni da aka fi siyasa wani aya ga kafire ni da ga kangana ga to da na ji fa to mai lori mutalawinu na yo e eh, je kala je kwa kamin don da aje kewa ga ga jamana eh e je nunga le na wai san nunga le ga wa gun na shi nunga ga mun tilata na kan to dullanu ma ya zai gi mubtadi wala jima'a za bidiyaji lamma marra min bayan al-farq bayna at-tafsir المطلق والتفسير المعين من قال ما مرة إن لا يا كافرة أنا يقول دليل نشيزو iji bayani ga bambanci da tsakani yau ce kaula sun ya za kama gajen duwa na gajin ka zana kafiru yo amma wa tafsirul muayyan aga za la ga ga wani ina wa ga za gajin wa na wani haje wa ga na yi wani na ga kafire gona miƙe na da a wuci je etu kafircin nana man ga yabo dalilin wuce wugala a yayi wani muslimu na ji waga kafiri a yau ya to na tsaye tuna ba hukunci a tita da ga kafirci wani wullo na ya ya ga kafira ina da ya ga kawai yana ya ga gafa haulayi kad askarat kad askarat hum shawatul hukmi wal kursi zananaji shawa hukunci shawayen mulki da babu gada ya babu wuci tiyawo shawayen mulki na ji na gattiyawo wani kursi ya je san mulki a fedo a ta nga yi ne da shawa shawan kitiya a ce gauna ni gawa bago fafa lukufra gala ci da lotuna to bu yi kafirci na wa kalu e gana to be kafirci na ci du e tulo amma su ku mutaawilin eji tawili bi tawili fasidi batil tawili na na tazwana tawili gamana kimalo iz kaifa yaj'alu Allahu ma harramahu wa ja'alahu kufran bawa eh wajiban la tutabbaku shari'atu illa bihi kila yayi wani muslimun ya tsona ga ezuce kuriya kafirci ki kila ya ci da yaban ya ce gaga shari'a musulunci na iwa wajibi na waye yadda jiya sai gwata ya ina ya ce ga wuyi kafirci na bo a kuri'a a yi kafirci gwatu gabu mai ala shari'a musulunci da ji tabbata foti sokola ya na yi wajibi yaye na wula ta ce bo ga ya ji na wula yaye ga ya dagwata ya na yara mu ne ya ce jinwo ade fitina wuce ade kila ibon na a siyasa na siyasa na wula ga kafirci na ibani kamin don da su kuga yayi dama yi jiji gurgudun shari'a musulunci na kemina yari mamba bakura jina kwamfani a yi ga ganda na gaggan siyasa na kafirci ya wato a da saminan da cina jayi tibo nan daga wacce bata wọn alaga ke etuwa ni tutuna semina wucin imamu cikon cikon jina yobe gombe bako a daye kan iri bayani na ife san sabo yin nasara na demokrasi ya kiyan abu na gwatutuwa <coughs> dama na ya gaga yẹtí ẹlá ìgbàjẹ ìbẹ́kì nyẹ́ẹ̀ ẹ̀nà yẹtọ́ democracy yẹtọ́ yẹtọ́ rúùlù mí ní yẹtọ́ dìmú ní gọ́mẹ̀ntì ọ̀dù pípù by the people for the people tó dààmú tì na kí àá náà jẹ́ àǹfààní bí wọ́n yẹ gbọ́rọ̀ lọ náà dín àdín ki ya dama wucin albarka ya siyasa na gajana ga ya dama wucin inna Allah zau bi sultan ma la zau bi kur'anu kasa yana maru ga wani waya sai jiwazi e ya guwe ya shi zanen da nuna jiwo ga a shi a to sama daniya amma ya yi da shi ni ya shi ni kawai wa ya hukunci wa ya umurna yi waye kazabiya ma fani da wani ala zaji ma fani da wani man eh? na ji na ne ya ce a ga wato a maza na ji hukunci ne daga wazi ne ga ya alaka zaji ma fani eh? a ci bai a gaba siyasa ma yi gaje siyasa ma da siyasa da na eh? arziki idan gwabo karatu chukwa idagwa abo yendondo idagwa abo ichigala miduma ala miduma na hankali gan nawa man ga falan ma talawwanu ma maka su fi sirta illa sana ga soko caiwa da muslimu ne mace ne <coughs> bai tuna bai tuna sa gyamanin a cije kala ba a kala jabban Eh? ina gu yara mu ne kafirci ne ba ja lalle yabo mulki ne wani wani e eh, ya ni kawai ya ji ta mulki bo so ko fe je mursi ba fe go mulki wa mursi da ta ga iri rai na ga a giza wangi ji fi mi masaro ne so ko buji ga da jiza ne suno eh e ya ni kawai mun ga subhanal aziz al hakim dile taka taka ji tabbata ya suno zan kedi etu ya gba alkayir etu na da zankatiyan don da wani alalibu etu na ilimi ya shi bayanan magato faka zalika al'amuru na keminu ji faruwa ya ci masar ci zo na ci guyi to abubu na kulu ji hurmati wa tafsirin nizamin demokrati iye gaga tsari ya demokrasi tsari kafirci ciwo. man gafe daidai tsari kafirci ciwo amma yi shi gbawa na tilẹ̀ àláyìjú tilẹ̀ mẹ́rin lásàájí ẹnà oúnjẹ ìdágún yìí àlẹ́lẹ̀ àná ẹnà aláwọ̀ tàjí káfírí tí ó bọ́nà gáyìí ẹgbẹ́ kábíyèsí sínú ti gangan democracy musulunci wọ́n àga wàgbọ̀ yìí aka gan ko kuma ga o wata democracy ana ko ga democracy je jaga musulunci jaga tsari musulunci yan shari'a àga kafiri. jẹ káfírí. Lẹ́tí fàtẹ̀ kan ayọ́ man ga ka hukumin ani mutlak wa ba hukunci wa ya bayani ga demokrasi kafirci yo amma man da halafi a maza na gagada demokrasi na fala ya wa ga kafira illa bi wujudi shirut sai sharati jiga gumi wantifa'il mawani e ka ji bata ta cimbo kama mara kimna bayanin shi donan so wai za ja al-muslimul hadith as-sahih hadisi na ta suna ga dabi ba musulmi awul ayatu ko aya ga dabi ba musulmi fala budda min at-taslim dole yo musulmi la patun ta walin kiyadula wala patun tu ya hadisi wuce wala patun tu ya aya wuce min gari imali al-uqul ga da kokolwa amfani ji da kokolwa ji ma allati tuaddi ila radd al nusus na jigwalo yin yake yin yake ya ne nasiji na ma قال ذلك قال تعالى ابونت وقال سكوية قفلا تدبون الله إلى أمثال إيجاد كتنتي يا سكوما إن الله يعلم وأنتم لا تعلموا سكوية سنديكتين يمدكتا وضرب الأمثال يكون بإيمان الوكول على دو الواكي المخالف من حيث الظاهر النصوص والأدلة وهو وام وسراب misali ne za lada boya ya soko na soko yin nan wuga iga ji misali ji a wani ma wuga yi lokacin waga da lotu gani da kokolo wani wace cule ga ganga wace le ba wajen amfani da kokolo ya ti aske ne ji faruwa ta cele ba bi zahiri na alwaki almukhalif ni haifu zahiri wace le bai na tulano wace le bai na tulano da nasiji wace le ba bai na tulano bai daliliji eti aci na waji caji amfani da kokolowa yi ma wamu da cikin wuyo ya fahimta sarabu mu yo yi gidi bisa sun wuyo na da hakika nan na yi gidi bisa sa da hakika yi gidi bisa sa da hakika ga ile yi gidi bisa sa yau ce le ga nuwayo waga mai da tun ba ga wale nuwaye wale nuwaya man ga wala dawi zalika akul eti aske wucin wuye ga danaga fa'idatun fil mas'ala mutafarri'atun ala su'ali la budda minha fa'idan do ci dabo eti masala no musagwala gisa eh, eti gagbin no fa'idan wucin ma dole dole gwayi la bayanin wuji nike ko lokaci dabo idan aka da bayanin na fa'ida na ke gari lakamun eh insha Allah jazakallahu khairan wale gaga kemna dai ga wani gayon lotulo zane je yi mina ga salafiya fi kin min fiyo na ale salafiya ya kin ni fiyo wa kirbe salafiye ban don do yi jo wa galo kanu e ji salafiya amuji iri e bida wa galo zaria e ji salafiya amuji iri e bida wa galo eh, sokoto e ji salafiya amuji iri bida kaga dan ci ba da kyai e ji salafiya kpatana nya yiri ni nye gida ci be cucu kan ya kiri de ba da ke fata ne wale mini na wa lawata ke o gaga uje kiri ki bwata na gada wani salafiya ne ke fata bendondo na ne lobe alu sunne je lobe izala ji bo ne eye e, e yi ne a tufi guba amma salafiya ne ji da wani wadda gada mini abu kan oga shari'a fabici Ah, a da kirki woyo wadda da mini abu ta yi daji gaga da mai fage bonci welo shi kenan wọn bọ̀ dọ̀lọ́ọ̀dẹ̀ cha minec ó sì na dọ́bọ̀ kọ́nà wọláwọláyà ya gwamnati amma kawai da mini haba man yayi shek bamina hafizahullah a ga lokacin da bayan na fiye ga ganyen yoyo eh mu be ke o gaga kwa je kwa ja ja zu na aga haje kafiri ina wa jile lokacin uta da yana ku yi jire to banu kerare lo ya ku yi kanu ba mu to banu ne ga adde ba na walo na jira ya bunna to kin je ba na yake na a ga zai ji ta salafiya a ga ba salafiya nan wai jinan ga zan to na ga da gwada gwamnati na aje kafira sai bi da ya bunna eh da na magalu be na wa masha Allah so wale da na ga da asilatul kasariya nan a shekul sai ne la bayani bai da miniya eh takada Ah, gbọ́n bẹ gbóni jí na ewu gwa yin voting wadda mawaci ko ji fata da zai ku ganda yana so a makem na lokaci da bana iga takada na son ga ba su ko yadu na su shun ga ba su ko yi buku ke ba da yana ya bi da ya shi ka yali na yi madadi sarai su kwayi ta gura alkhairi yanzu da iga ga caji daidai na ciwon fatan ya soko gawa ma fatan ya soko eji suku gawa ma suku eji gawa ma ya ci na ya gbagba ya gbagba ilo wa wa ma yau gwalo nan suku idaji a wai suku albarka da ba yi yanzu da yi ka gaga cale ba na ije ma ni ga ba yi yau rage bo yi yau ikwe bile fi suku fada yi subhana rabbi ka rabbi da ta amma yi su ful wasalamun alal musalin walhamdulillahi rabbi la alamin subhanaka allahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh